This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma ipad Ma sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum duk mai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ina tare da salihu garba wanda zai karanto kanin labarai Kungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta kashe mutane fiye da saba'in a wani harin da ta kai kan iyaka da kasar Kamaru. Sarki Abdullah na kasar Jordan ya lashe takobin ɗaukan mataki mai karfi kan 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. A karan farko cikin wannan shekarar an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar Ebola a ƙasashen yammacin Afirka guda uku. To kanan labaran kenan bayan kun gama shan labaran duniya saboda haka wannan jahilcin na yaran da talauci yasa su kuma 'yan siyasar marasa imani suke amfani da wa'annan yaran su sa su yi abubuwan da ba daidai ba dattijo alhaji sayyidi mahmud yola an jima za ku ji karin bayani akan abin da yasa ake amfani da yara wajen tarzomar siyasa yau ne kuma majalisa ko kuma kwamitin tsaffin shugabannin Ƙasa da alkalai da tsaffin hafsan sojoji da na 'yan sanda majalisa mafi girma wadda ke baiwa gwamnati shawara za ta yi wani taro za ku ji kaɗan daga cikin irin abubuwan da ake tsammanin taron zai taɓo sai kiran cewa kada a kuskura a ce za a ɗage yin zaɓe kamar kowace rana alhamis kuma grace audu za ta gabatar da domin iyali jama'a assalamu alaikum ga labaran Ƙungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta kashe mutane fiye da saba'in a wani harin da ta kai kan iyaka da ƙasar Kamaru. Wata jaridar Kamaru da ake kira Far North Region ta ce 'yan Boko Haram sun kai hari a kan garin Fatakol da safiyar jiya Laraba inda ta dinga kashe mutane barkatai. A Abafani Musa wani mazauni garin ya shaida wa murar Amurka sashen Faransanci ya ce mayakan sun shiga wani masallaci inda suka kama yankan waɗanda suke yin sallar asubahi kamar raguna. Musa ya ce daga bisani kuma sai suka soma bi gida-gida suna kashe mutane kafin dakarun kamaru tare da taimako na Chadi suka tunkare su. Dakarun ƙasashen biyu sun samu sun hallaka mayakan da dama yayin da sauran suka arce. Ƙasar Chadi dai tana kan gaban ƙasashe hudu wurin taimakawa Najeriya domin ta kawar da ta'addancin Boko Haram gaba ɗaya ta kuma sake kwato yankunan da 'yan ta'addan suka mamaye domin su kafa tasu daular kan manufofin irin nasu addinin Islama. Tun farko Chadi ta ambato cewa sojojinta sun fatattaki mayakan Boko Haram daga Fatakol har zuwa garin Gamboru cikin ƙasar Najeriya ranar Talata. ta yi kirarin ta kashe fiye da ɗari biyu daga cikin mayakan yayin da ita kanta chadi ta yi asarar sojoji tara sarki abdullah na kasar jordan ya lashe takobin ɗaukar mataki mai tsanani a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis sarkin ya yi wannan alkawari ne bayan mummunar kisan da 'yan ƙungiyar suka yi wa wani matukin jirgin saman yakin jordan da suka kama bayan da jirginsa ya faɗi lokacin da ya gudanar da wani aikin da ya auna 'yan yakin sa kan a ƙasar syria kashe matukin jirgin na jordan da 'yan kungiyar isis suka kona shi kurmus ya jawo tofin adatsi ne daga kasashen duniya ya kuma sa hukumomin jordan suka kashe wasu fursunoni 'yan iraki guda biyu sajida arishawi yar harin kunar bakin waken da jordan ta ce za ta sako domin kada a taba lafiyar matukin jirgin da matukin jirgin nata da kuma ziyad alkarbauli wani dan kungiyar alka'ida Sarki Abdalla ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ƙara zagi dantse a yaƙi da 'yan ƙungiyar Islamic State. Ya ce za su ƙaddamar da yaƙi domin kare addininsu da maradinsu da kuma abubuwan da bani Adamu ya imani da su. Tun da farko ƙungiyar Islamic State ta buƙaci a sako sajida a zaman wani ɓangare na musayar fursunoni. To amma ƙasar Jordan ta dage a kan cewa ba za ta ɗauki wannan mataki ba tare da an tabbatar mata cewa matuƙin jirgin da aka kama yana da rai ba. to amma sai a ranar talata aka gabatar da wani hoton bidiyo da ke nuna matukin jirgin an kulle shi cikin wani keji aka banka masa wuta aka kone shi kurmus to kada da ya manta labaran na zama kuna daga nan sashen hausa na amurka A karan farko cikin wannan shekarar an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar Ebola a ƙasashen yammacin Afirka uku inda har yanzu ake fama da cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ko WHO a takaice ta ce an samu mutane 124 da suka kamu da cutar a ƙarshen makon jiya. Ƙasar Saliyo ce take kan gaba inda mutane 80 suka kamu da cutar, sai ƙasar Gini inda aka samu 39. a liberia kuma kuwa an samu mutane biyar a wani sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar jiya laraba ta ce akwai bukatar a gaggauta a shawo kan sabuwar barkewar kafin damina ta kankama lokacin da shiga ƙauyuka zai yi wuya tun lokacin da annobar ta barke mutane kusan biyar suka kamu da cutar a ƙasashe uku kuma adadin waɗanda suka mutu ya ɗara dubu tara. Cutar ta yi kamar ta ta tsaya domin an samu makonni da dama babu sabbin kamu. Dama ƙwararru a cikin kiwon lafiya sun yi wa yankin yammacin Afirka ɗin kashedi cewa kada su saki jiki domin cutar ta ka iya dawowa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce jana'izar da aka yi a yankin Lola a ƙasar gini watan jiya ba bisa bin ƙa'idojin da ta tsara masu ba shi ne sababin kamun mutane guda goma sha ɗaya suka sake kamuwa da cutar wajibi ne a bi ka'idodin binne gawa domin mutanen na iya kamuwa da cutar idan ita gawa kanta sanadiyar cutar ce sanadiyar mutuwarta ranar litinin dinnan ne aka fara gwajin allurar rigakafin cutar a ƙasar liberia jiya laraba ashton carter jami'in da shugaba obama ya gabatar da sunansa a matsayin wanda za a baiwa mukamin ministan tsaro ya goyi bayan shawarar baiwa kasar ukraine ta taimakon muggan makamai a fafatawa da take da 'yan aware masu ra'ayin rasha a yayin da wasu manyan wakilan amurka suka doshi turai domin tattauna wannan rikici ashton carter ya faɗawa wani kwamitin majalisar dattijan amurka cewa shi yana goyon bayan a baiwa ukraine taimakon makamai duk da nuna rashin amincewar wasu kawayen amurka irin su faransa da jamus to amma mr carter ya faɗa wa kwamitin cewa matsin lambar tattalin arziki da na harkokin siyasa su ci gaba da zama abubuwan da kasashen yammacin duniya za su baiwa fifiko a yunkurin da suke na hana wa rasha damar baiwa 'yan tawaye taimako a can birnin paris kasar faransa kuma ministan tsaron kasar ya faɗa wa 'yan jarida cewa ƙasarsa ba ta da niyyar baiwa ƙasar ukraine taimakon muggan makamai a halin da ake ciki ko kuma matsayin da ake ciki a yanzu ita ma shugaban jamus angela merkel wadda ta yi magana kafin ziyarar da za ta kawo nan amurka a makon gobe idan allah ya kai mu ta ce amfani da karfin soja ba zai magance rikicin ba a saboda haka jamus ba za ta baiwa ukraine taimakon makamai ba majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane 5,400 aka kashe kuma fiye da mutane 12,000 ne suka ji rauni tun lokacin da 'yan aware suka kaddamar da tawayensu a watan afrilu Labarin duniya kenan kuka gama je. Galibi dai matasa ne ake amfani da su wajen tarzomar siyasa na jefe-jefe da duk wani hargitsi. To shin me yasa ne ake amfani da yara ko kuma matasa wajen haddasa tarzomar siyasa? Tambayar kenan da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi wa Alhaji Sayyidi Muhammad Yola. Fi sabilillahi ne a gani na laifin wa'annan na iyaye ne musamman ita tarbiyya ba a yin ta bayan mutum ya girma kamar yadda aka san tarbiyya kamar ice ne yana ɗanyi ake lankwasa shi to mun samu kanmu mafi yawanmu mu hausa fulani kamar yadda ka faɗa yanzu saboda ko dai talauci ko jahilci ya sa mutane ba sa yadda su ɗauki haƙƙin da suka ɗora kansu Allah ya ɗora musu shine ka yi aure ka haihu to kaga ka ɗora kai auren da kai ka ɗora kanka wannan nauyin kuma haƙƙi ne na Allah ya ce to in ka sami 'ya'yan ka ba su ilimi ka ba su tarbiyya Allah bai faɗaɗa ya ce sai kai musu gidaje ko ka ban musu motoci da fulotai ba to yaran yanzu mafi yawa iyayensu ne ba su damu da ina suke kwana ba su waye abokansu ba sa ɗaukar nauyin iliminsu ba sa ɗaukar nauyin abin da za su cima saboda haka yaran nan suna nan yadda ka san namun jeji an haife su a jeji su yi abin da suka ga dama za ka yi mamaki sai an kamo yaro ya yi laifi babba ko a wajen sata sai an kira uba zai ce ai wallahi ni ban sani ba yaya za ka ka sani ne maka imani akwai yaranmu da yawa wanda za su kwan talatin ba su ga iyayensu ba ko uban da uwar su wata uku ba su ga ɗan ba ba ruwansu da shi idan ka gan shi shi ya zo to abinci ya zo ya ci ba su damu da su ɗora shi a hanyar da zai zama mutumin kirki ba Siyasan nan ai ba ƙarya ba ce ba kuma hauka ba ce saboda haka wannan jahilcin na yaran da talauci yasa su kuma 'yan siyasar marasa imani suke amfani da wa'annan yaran su sa su yi abubuwan da ba daidai ba kamar yadda da yawa alhamdulillah akwai 'yan siyasar kyauta su dinga sa 'ya'yansu a gaba in za a je wannan ba wani ban taba jin wanda aka ce ga ɗansa ya sa shi a gaba ba za a je kamfen sai 'ya'yan wa'ansu wanda ya kamata in abin alheri ne kullum ka ce naka kasa a gaba don shugabanci abin da yake so kullum idan an tashi za a ba da misali a ga ka fara ba da misali da naka annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ita so ko yaƙi ne na kusa da shi yake fara sa su sha gaba su jagorancin yaƙin ba bare yake ɗebowa ba amma mu yanzu a nan an tsaya yaran nan a sa su su abubuwan na rashin mutunci to abin da ake tsoro shi ne, shi zaɓen nan dai Allah ne mai ba da mulkin nan ga wanda iso san da iso kuma wannan barazanar da yaranmu suke yi wa wasu 'yan jama'iyyar wannan ba za ta sa su ci zaɓe ba kuma za ka tare yawancin wannan yaran ba za ba su za su yi zaɓen ba wallahi amma za su iya haddasa wutar da za ta wuyar kashewa yau fa zaman lafiya muke nema a najeriya eh a kan me za a ce don za a je yaƙin neman zaɓe za a ɗauki gariyo da takobi da ko karawa za a daka yaƙi aka tafi ko mutan ƙauyen da aka je za a daka kuma dan me wani ɗan takara zai zo a ce za a yi masa ihu ko a jefe shi da fiwa wata kawai yaran an saka su yanzu da za a zo a kakkama su ko a harbi biyu uku sai a ta ce ayi wani ya je kamfen ya sa an kashe amma wannan abin da ake waye fito ike magana ce ba daidai bane ka zo ka faɗi abin da za ka faɗa ka faɗi ƙaryarka da gaskiyarka ka tafi su mutanen suna da hankali sun san waye kamata su zaɓa amma ba surutu da ƙarerayi wanda suke ba su dace ana gaya mutane ba kuma in dai dan Najeriya a yanzu bai yi hankali bangaren da zai hankali ba wallahi in dai ba za mu yi hankali a yanzu da abubuwan da muka gani a cikin shekarun nan goma sha biyu ko sha hudu ko sha biyar ba to ba za mu yi hankalin ba saboda ganin abubuwan da suke samun mu da na alheri da na shari duk sai mu manta. alhamis din nan idan allah ya yarda majalisa mafi girma da ke baiwa gwamnati ko kuma shugaban ƙasa shawara wadda ba kasafai take yin taro ba za ta yi wani taro kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ake sa ran taron zai taɓo har da kiraye-kirayen da wasu suke cewa a ɗage zaben da ake shirin yi akan wannan taron da za a yi nasiru alhikaya ya zanta da sunana da ali mai ritaya duk wanda yake cikin aikin nan namu ko kuma wanda ya bari ya gama ya san cewa ƙasa a dunkule muke so a gaba ɗaya ta yi ɗaya amma da zarar aka ce wasu abubuwa suna faruwa waɗanda jama'a ba su gane kansu ba ko kuma a'a muna ganin cewa ba daidai ba ne babu kishin ƙasa a cikin abubuwan da suke faruwa dole mutane su hito su nuna ɓacin rasu so abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan bai kamata a ce suna faruwa a haka ba ba tsaro ba zaman lafiya duka suna cikin abubuwan da suke damun mutane a hali yanzu gashi za a yi wannan taro na kasa da dattawa da suka hada da tsoffin shugabannin kasa na ji har da gwamnoni za su halarci taron shin kana ganin menene tasirin irin wannan taro a wannan lokaci eh kamar abubuwan da suke faruwa ne a kasa kasan san dama da amfani shi wannan kwamiti shine babban eh, kwamiti na jawon kamar tsofaffin shugabannin kasa da su chief george george da dai sauran makarabai gwamnoni da sauransu so kamar kwamiti ne wanda in wani abu ya faru a kasa wanda su aka bai daidai ba ana zuwa a tattauna a gani cewa shin ya za a yi ci gaba su ko kuma ya za a hannun tahiyar da wannan yanayi ba zai wuce maganan cewa a ce ana duba a zo a ga yadda za a yi ba ko da zaben nan zai ko za a daga shi ko za zai zauna ya daiki. in an duba cikin ma zan ce taron akwai shi dan takarar adawa janar buhari shi ma yana cikin wannan majalisa ta ƙasa sannan shi kansa shugaba jonathan dan takarar pdp yana ciki ya za a yi kake jin a wannan tattaunawar ta yi nasara eh to ai ka san kuma tunda ba su kaɗai ba ne kuma akwai waɗansu ma waɗanda su ma shugabannin ƙasan kuma ka bayyana cewa akwai su gwamnati da saurari so ya danganta abin da suka ga cewa ya cancanta da bayanin da su jami'an tsaro da shi eh, chairman na INEC jega za su yi masu akan wannan ne za su gani shin me ya cancanta a janar mansur idan da kana cikin wannan taro kai me ka ce yi ni kan ba zan ba da shawarar cewa daga zabe ba saboda abin da jama'a suke so shi ya kamata a yi ana ganin ai ba gama rarraba waɗannan katunan zaben ba ne kuma gashi bufai ana ma kamfen ɗin wasu bama mai suna tashi eto eh to rarraba kati yanzu ba an ƙara sati ɗaya ba in ana so a rarrabe kati nan ciki ko gida gida ana bi a ba mutum to amma ka san matsala eh, abubuwa suna tahowa da maganin cewa ra'ayi in ba ra'ayin abu kuma sai zame ba haka zai zame eh, yake ba kuma maganin ba ma ai har yanzu in ka duba wurare 'yan kaɗan ne suke gefe guda ake ta wannan kuma duk shi ma da ma'ana ma'ana ce ana neman ko wani abu ya taso a ce shi ma zaɓen ba zai yiwu ba janar a matsayinka na wanda ka san harkar tsaro dinnan nan me kai sa kake ganin wasu suke son a ɗage zaben nan ne wallahi son rai ne kawai tsaro tun da dai ba wai ɗaya bisa goma ma na ƙasar nan dukansu su ne kawai ake cewa ana ciki kuma an ga bayani ya ce za a bi su haurin su a akai musu wurin za so magana daga zaɓe bai tashi ba ba wani abin da za a cewa inda wai cewa ƙasar ne gaba ɗaya take yaƙi wannan shine dokar ƙasa ta ce a daga zaɓe amma wannan babu abin da ya kawo magana cewa daga zaɓe. wasu suna gargadi ko in ce sun yi togaciyar matukar dan takarar su ya faɗi zaɓe kasar nan ma za ta yi wargajewa kai kana gani irin ku irin ku da da kuka yi ma wata watakila yaƙi hakan zai iya yiwa. ai su saboda ba su san yaƙi ba ne in ka duba yara ne yanzu misali a ce irin waɗannan ƙananan yara suna zuwa suna hitowa suna zage manyan mun kamar irin su janar Juma wanda shi suka mai da ƙasar nan ta zama ɗaya jikokinsa ne fa amma saboda rashin kishin ƙasa an bar su ba abin da yake faruwa a kansu Ya wannan tozartawa ne ga manyan mun irin waɗannan ƙananan yara a ce suna fitowa suna ba da cewa wai ya jaye magana da ya yi wanda tun kamin a haife su yake janar Janaral Masur ɗan Ali mai ritaya kenan. Ita kuma Madina Dauda ga rahoton da ta aiko mana. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta fito fili ta nuna ƙin amincewa da maganar ɗage zaɓe da halin yanzu ya fi komi ɗaukan hankali a fagen siyasar ƙasar. Wani abu da ya zama kamar mayarwa waɗansu jam'iyyu goma sha shida martani bayan da suka haɗa kai suka fito da matsaya guda a wata takarda mai ɗauke da sa hannunsu cewa a ɗage zaben domin hukumar zaɓe ta samu damar ba da katinan zaɓe na dindindin tukuna kafin a ci gaba da yin zaben. Mai Malabu ni shine sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa. Mun yadda da shirin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi musamman ma kamar shi shugaban hukumar zaɓe Profesa Tayiru Jega domin ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa a shirye suke kuma wannan zaɓe insha Allah zai gudana kamar yadda aka tsara. So saboda haka ne muna ƙara jaddada goyon bayanmu ga matsayin da hukumar zaɓe ta ɗauka sannan kuma muna ƙara kira da kuma jawo hankalin shugabanni musamman ma iyayen ƙasa wanda suke zuwa halartar wannan taro ta majalisan ƙasa Council of States su yi hattara saboda kada su jefa ƙasan cikin rudani. Duk da waɗannan kiraye-kiraye dai 'yan siyasa na ci gaba da yakin neman zaɓen su sannan kuma ƙungiyoyi masu kare demokradiyya na ci gaba da tarurruka babu dare babu rana tare da yin amfani da kafofin yada labarai wajen yin kira da jan hankalin 'yan ƙasa a game da batun ɗage zaben. Saudatu Mahadi ita ce sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin mata wato Rafa a Abuja. To mu kuma a namu hange a matsayin ƙungiyoyin da ke aikin nan mun tabbatar da cewa 'yan najeriya suna son a yi zaɓe najeriya kuma ta kashe kuɗi da yawa don ta tabbatar da an yi wannan zaɓe 'yan siyasa suna ta yakin neman zaɓe to menene zai sa ko kuma meye zahi da har zai sa cewa wannan duk abubuwa da aka sun zama ba isasshen shiri ba ita hukumar zaɓe ta ce ta raba katina kusan kashi tamanin cikin 100 shine ya dame mu kuma muke kalubalanta duk wani mai kiran cewa daga zaɓen nan A lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu akan ko jam'iyyar PDP na goyon bayan ɗage zaben Femi Fani Kayode, kakakin kwamitin kamfe na Goodluck Jonathan yana mai cewa. The decision to postpone or delay the elections are firmly within the purview of INEC. has absolutely nothing to do with President Goodluck Jonathan or the PDP or anybody else. Femi Kayode ya ce, shawarar ɗaga zaɓe ko jinkirta shi hurumi ne na hukumar zaɓe babu hannun shugaba Jonathan ko na ɗan jam'iyyar PDP a wannan kira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina, masu sauraro kada amince da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga filin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. jama'a tambaya ni ke da. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 296 hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. A ƙarshen makon da ya gabata, wata jarida a Najeriya ta buga wani rahoto inda ta ambaci ta bakin wata tsohuwa da ta ce ta yi hira da ita. wadda ta nuna 'yan matan sakandaren Chibok din suna nan da rai ƙungiyar Boko Haram tana musu fyaɗe da sunan aure karfi da yaji. Bisa ga hirar da aka yi da tsohuwa ta bayyana cewa lokacin da ƙungiyar ta kai hari kewayen goza da mincika da kuma mubi. Ta je ne da nufin ƙwace garuruwan ta zauna a ciki sabili da haka ta tafi da 'yan matan. To masu iya magana suka ce inda rai da rabo sabili da haka addu'ar ita ce ko da wani hali ma waɗannan 'yan mata suke ciki Allah haɗa fuskokinsu da danginsu. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da begen ganin wannan rana, yau ma shirin domin iyali yana jihar plateau inda waɗansu matasa masu hali suka yi wa wata 'yar shekaru goma sha uku fyaɗen taron dangi bayan sun bugar da ita. Suka kuma lashe takobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumar su kuma bisa ga dukan alamu suna cimma wannan buri. Hajiya Halima mahaifiyar Hawa Ibrahim da aka yi wa fyaɗen ta bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji irin wulakanci da kuma cin mutunci da suke sha a hannun 'yan sanda. To lokacin da dai suka yi wannan yarinyar faɗin, to ni lokacin an riga mun operation ne. To daga baya lokacin da yarinyar ta zo kuma gashi ba tare lafiya baban kuma gashi bai da kuɗi. Tun da nan nashi da yake yi sai dai mutane ne suke bashi kayan in ya siyar ya ba su kuɗinsu. To a haka dai yana nema yarinyar nan magani. Kuma wannan yaron ya zo akan shi zai shiga gaban wannan abin. don haka baban zai taimaka mishi sai baban ya ce to shi wannan abin da za a yi ba wai shi kadai ba za a yi wa duniya duka ne saboda ko da akwai wani dan ta'addan da yake shirin zai irin wannan abun to in ya ji matsayin da wa'annan suka shiga to zai kiyaye da haka to shi ne sai ya yaudare shi akan yana karban wasu kudade a hannun shi sai da ya karbi dubu ɗari da arba'in da daya a matsayin yana kai wa polisawa ne su suke cewa a kai musu wannan kuɗin to daga baya asiri sai ya tonu akan wannan shi ma sai suka kama shi kuma bayan nan kafin wannan lokacin ya ɗauki yarinyar ya kai ta wani hotel kan in ba ta yadda ba zai kashe ta to shi ma ya mata wannan faɗin to shine daga baya sai ranar kuma talata da wajen karfe bakwai to babansu yana da wani mashin haka yana zuwa ya siyo fetur zuwa bauchi road in ya so fetur din in ya zo sai ya zuba mana a mashin to ranar da ya tashi da kasuwa karfe shida sai ya wuce da ya wuce sai ya siyo wannan man to kafin ya zo sai wannan yaron munzali ya zo da polis da suka zo da polis sai suka ce babansu ya zo in babansu baya nan yayanta ukashi ya zo to shine sai ukashin ya tafi da ya je sai ya ce baban shi baya nan sai ya gan shi da wannan polis din kuma shi ya riga san polis na katako to shine sai ya ce mishi baban mu baya nan sai ya ce to za mu dawo to da wanda ba su ba kenan sai gashi da baban ya dawo sai nake gaya mishi nace gashi gashi abin da yake faruwa sai ya ce da an ji ta bakin shi sai nace to ai kai yake nema to shine sai ranar kuma alhamis din ni na ɗauki waya ina kiran baban akan ina son tura yarinya kasuwa akwai abin da za ta karɓo min to waya tana shiga sai na ji ba a ɗauka ba sai ga yarinyar hawa'u tana tsaye ita hawa'u da take tsaye muna cikin ɗaki ita kuma ta ɗan fito haka sai ta ce ai ga babansu nan da polisawa shikenan sai na ce mata kai sai ta ce Allah babansu da polisawa shikenan suka shigo to suna shigowa kawai na gan shi da ankwa an mayar mishi da hannunsa baya sun riga sun rufe mishi fuskansa amma da suka shigo cikin gidan mu sai suka bude mishi fuska sai suka ce min ke ce matar shi sai na ce eh wannan fa ke ce yarinyar sa me sunan ke tace suna na ruqayya ke fa ke ce hawa'u sai ta ce eh ita ce hawa'u shikenan sai suka ce min ina ne daki na sai na ce ga daki na can shikenan sai muka shiga ɗaya wannan wanda ya zo sai muka shiga da shi da muka shiga da shi sai ya ce min kwanan nan mai gidanki yayi tafiya sai na ce a'a bai tafiya ba sai ya ce min to ina bindigarsa sai na ce ba shi da bindiga na yi ko ta roba baya saya a gidan nan to kuri na fito kuma sun kama hawa'u na sun sa mata anko. sun suka tafi da ita na suka tafi da ita kenan kawai sai suka gata dai da tsakiyar gida kawai suka ce mata ke ce hawa'u eh, ke ce da hawa'u ta ce eh, sai suka ce to su tafi yanzu suka tafi da ita daga baya kuma sai suka zo suka kama wannan yarinyar ta ita ma suka sa mata ankwa sai suka shiga kuma cikin slip suna ta duba yana ba su lanta suka dinga haskawa suna ta haskawa ba su samu komai ba da suka sake fitowa sai suka ce mu sai suka ce mishi ina bom bom din da kake boyewa sai ce shi yana neman na abinci ina ga kuɗin da zai sai bom sai suka ce min wai ɗaya wani mai jacket ya shigo a cikin su sai ya ce wai sun duba karkashin gadon yara sai ni kuma sassauke mishi katifin ya suka dudduba na daga katako suka duba ba su ga komai ba ya ce mu wani ya sana'a shi sai na ce ina kuka same shi ba kun same shi a kasuwansa ba na ce nan ne yake sana'a sai suka ce wai ba sana'a shi kenan ba yana da bumabumai da bindigogi to wannan lokacin shine suka juya da suka tafi da shi kuma cikin motar sai suka ce mishi wannan polis din sun riga sun rufe mishi fuska ya san shi in ma bai san shi ba ya je can zai bayani To har yanzu muna kira ga masu hali baiwa na jihar Filato da dukan ƙungiyoyin mata musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyar 'yan jaridu mata su tsayin daka wajen ganin an yi wa wannan iyali baki ɗaya adalci. Yanzu a madadin Zainab Babaji da taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata ma ne to madalla za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai kamar yadda muka saba Kungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta kashe mutane fiye da saba'in a wani harin da ta kai kan iyakar da kasar Kamaru. Sarki Abdullah na kasar Jordan ya lashe takobin ɗaukan matakai mafi karfi a kan 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. A karan farko cikin wannan shekarar an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar Ebola a ƙasashen yammacin Afirka. Jiya Laraba, Ashton Carter, jami'in da shugaba Obama zai ba ministan tsaron ƙasar ya goyi bayan shawarar baiwa ƙasar Ukraine muggan mukamai. A Libya kuma wasu 'yan biniga da ba san ko su wane ne ba sun kai hari akan wata rijiyar mai. ranar talata inda suka kashe mutane goma sha hudu eh, daga cikinsu ma'aikata ne daga kasashen waje jiya laraba jami'an kasar suka kara haske akan 'yan kasashen wajen da suka rasa rayukansu biyu daga cikinsu 'yan kasar philippines ne sauran biyun kuma daga ghana suka fito jami'an sun kara da cewa wasu cikin waɗanda aka kashe an harbe su ne wasu kuma an masu yankan rago ne rijiyar man da ke al-mabruk tana da tazarar kilomita 160 daga birnin sirte wanda yake gabar tekun mediterranean kamfanin tota na ƙasar faransa ya mallaki rijiyar a da yake wani kamfanin ƙasar libya ne ke gudanar da aiki a wurin kawo yanzu dai babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai wannan harin masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki din mai ali ke cewa sai an jima a huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.